studio Kalangu. Niger. Kalangu studio Kalangu. Niger. Sha biyar ga watan Nuwamba na shekarar tara sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar muku da shirye-shiryensa. Labaran Hausan tare da Rakiya Arimi ga kanan labaran. A jiya aka gudanar da wani babban taron ƙasa da ƙasa bisa yin rigakafi ga gudanar da rikice-rikice masu nasaba da milkin mallakar albarkacin ƙasa a yammacin Afirka. Ƙarin bayani a cikin labarin. aikawa lipta ko gurma sojojin kasar chadi abu ne mai mahimmanci ya samu ra'ayoyin shugaban kungiyar 'yan jaridu na g sahel da kuma na shugaban kwamitin da ke kula da masu kiwo a arewacin Tilabere. A ƙarshe kuma rahoton namu na musamman kan matsalolin da haɗin gwiwar ci gaba na Jamusawa ke fuskanta a nan ƙasar Nijar. Jiya a nan babban birnin Yamai aka gudanar da wani babban taron ƙasa da ƙasa bisa yin rigakafi ga gudanar da rikice-rikice masu nasaba da milkin mallakar albarkatun ƙasa a yammacin Afirka. General Abdul Tarka na babban hafsan haɗin gwiwar na zaman lafiya wanda ya jagoranci wannan taron yaƙi layi hudu don aiwatar da sabon tsarin yaƙi. Rahoton da Jallo Maryama ta haɗa mana. Yankuna da dama na ƙasashenmu, al'ummominmu da dama na cikin sararin kuɓuta a yau daga lauran ƙasashenmu. Gaban mamayar dongola. ra'ayin jimillar ya fitar da hanyoyin aiwatawa kan dubarar da za a zartawa don a ciwo kan mamayar amfani da makami. An yi la'akari da hanyoyi hudu na aiwatawa akwai hanyar amfani da ƙarfin soja akwai hanyar tsaro biyun na da bambanci akwai hanyar tattaunawa fannin siyasa ta uku kenan akwai hanyar tattalin arziki kenan hanyar farko ita ce amfani da jami'an tsaro na soja lalle buƙatar wannan hanyar na da fa'ida amma ba ta isa zuba da jini har-haren da masu aikin ke fuskanta da kuma asarar kayan aiki sun isa su ja hankalinmu don mu mai da murtani mai nagarci ga wannan barazanar. De de Shugaban kasar Chadi Idris Deby ya bada sanarwar shirin lifta ko gurma mai zuwa na tura dakarunsa domin ƙara ƙaimi wajen yaƙi da 'yan ta'adda. A ganin shugaban kwamitin da ke kula da masu kiwo kan arewacin Tilaberi ya kamata ne ƙasashen nan Nijar, Burkina da Mali su duba manufofinsu na yaƙi. Bubakar Gyallo ya yi wa Nafisa Adamu Sarfo ƙarin bayani. mun shi suka ce sojan cha da za su zuwa ni dai a gani na kaman abun bai daɗi ba ba a cewa masalan mu sai wani dan kasa zai zo ya zo ya mutu dan saboda mu in ba mu iya kare kanmu ba bai kamata mu ce ya ne za a ce dan cha ne zai zo ya zo ya mutu cikin sa nan ka dan dan mu samu mu tashi lahiya mu kwanta lahiya wannan bai ba ya kamata a sake hali ya kamata a ce da kadin mu da ikon mu duk ɗan Niger mu kama juna yan burkina su kama juna yan mali su kama juna tare ne ake iya samun kwanciyar kuma soja mu ya kamata a ce arme wannan duk yan kasa a sasu ciki dole ne a ce dan duk dan kabila wanda yake ce dole dole sai ka zo a kawo mutane kowa ya cikin soje da a samu aiki amma bai kamata a ce muna nan sai wani ya zo ya mutu na saboda wannan bai ba A ganin shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Jesang Sahel wannan shawarar ta shugaban kasar Chadi da ya yi na aikawa lipta ko gurma sojojinsa don kara kaimin yaƙi da 'yan ta'adda ya ce sabuwar hanyar ganin shugabanci ce a harkokin tsaro a yankin Sahel. Sadiq Ali Bubakar tare da Nafisa Adamu Serfo a tawaya. uku da shadda na zane la. Yan shekarun baya bayan nan rashin kwanciyar hankali ga yadda aka santa ta sawaya samsam da tabbaro arewacin Mali ta shimfiɗu gurbin kusurwa uku balbalin da ke tsakanin Burkina Faso, niger da Mali. dukkan ƙasashe na duniya sun gano da a wannan wurare su ne mahimman wuraren da 'yan ta'adda da kuma ƙasashen turai ke kokowar riƙewa. Matakin shugaba Debi na ba da fahimtar da akwai kwatancin rigangantu akan batun tsaro. Don an gano gano da mahimmancin a yanzu can ne wannan mataki ya zo daidai lokacin da ya dace domin ko dubarar sojoji suka shimfiɗa har zuwa yanzu ga ciwo kan ta'addanci dubara ce da ba ta iya zartuwa yadda ake so don ko ba za a iya ganewa ba inda za a ce za a fafitiki abokin gaba wanda ba a sani ba yanda suka girka tsarin su yanzu ina jin zai cimma ruwansa tunda zangon mafakar 'yan ta'adda ne su kore su kwata-kwata su fatattakar da su kuma su bi su har zuwa ƙarshen bangon da za su laɓe. 什么？ Hama Amadu ɗan adawa na ƙasar Nijar ya komo mai jiya bayan kwashe shekaru uku yana gudun hijira a ƙasar waje a cewar acti Nijar a shahinta na Facebook. Hama Amadu ya buƙaci wata falala ce ta kwanaki biyu don zaman makokin mahaifiyarsa da ta rasu a watan da ya gabata. Ya amince ya bayyanar da kansa a kotun ƙasar Nijar domin karɓar hukuncinsa na shekara ɗaya da aka yanke masa a al'amarin fataucin jarirai, in Majiyar. don tantance buƙatar tallafin zaɓe a Nijar domin samar da tallafin kayan aiki da ya kamata na aiwatar da zaɓuɓɓukan. Wannan shine makasudin tawagar gamayyar ƙungiyar haɗin kan Afirka wadda ake kira Rezawo cibiyar tsarin gudanar da zaɓe a yammacin Afirka wanda suka gana jiya a Nyamai da wakilan ƙungiyar shugaban ƙasa Emeren na Nijar. A cewar Bubakar Sabo na Emeren wannan ziyarar tana son tattara tsammanin jam'iyyun siyasa da kuma kuma na fararen hula ne a cikin zaɓe na gaskiya cikin 'yanci da shahihanci a Nijar. Bubakar Sabo ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. CDAO tana cikin masu sa ido a kan zaɓe da tallafawa a zaɓuɓɓukan da dukkan ƙasashen Afirka mambobinta suke gudanarwa da ma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka. A bisa wannan fage ne hukumar zaɓe Seni ta buƙaci su zo su gana da wakilan jam'iyyun siyasa daban-daban da ƙungiyoyin fararen hula. Inda muna tambaya ne waɗannan ɓangarorin biyu shin kowane irin ƙoƙari za su kawo domin a yi zaɓe mai cike da adalci a zaben shida Nijar ce ta ɗauki nauyin zaben amma muna buƙatar ƙungiyoyi masu hannu da shuni su taimaka duka da yake ba cilis ne ba. Mu dai mun tambaye su ne na ganin cewa wani irin ƙoƙari ne jam'iyyun siyasa za su kawo a ɓangaren seni da ma ɓangaren jam'iyyun siyasa da kansu watakila akwai buƙatar a ba su horo a cikin tsarin shirya zaɓuɓɓuka. A ranar Laraba, mahukuntan gidan yarin kasar Senegal sun bayyana cewa tsohon shugaban kasar Chadi Hissène Habre wanda aka daure a gidan yarin Dakar yana cikin ƙoshin lafiya sabanin abin da danginsa ke ta cece kuce a wata sanarwar da kamfanin dillancin labarai na APF ta yi matarsa Fatime Habre ta ce yanayin lafiyar shugaba Habre ko da yaushe yana cikin taɓarɓarewa tun farkon shekarar. Hissène Habre mai shekaru 77 wanda ya jagoranci kasar Chadi gadi daga shekarar 1982 zuwa shekarar 1990 an yanke masa hukunci ne a ranar 30 ga watan Mayu na shekarar 2016 zuwa ɗaurin rai da rai bayan shari'ar da aka yi a Dakar inda aka same shi da laifufukan cin zarafin bil'adam fyaɗe da kuma garkuwar da mutane. Tattaunawar 'yan uku tsakanin kasar Nijar, Benin da Nijeriya aka yi a Abuja a jiya kan yiwuwar sake buɗe iyakokin Najeriya taron da ya yanke shawarar kafa wani rundunar tsaro ta haɗin gwiwa in ji rahoton ƙarshen taron. Za a daidaita hanyoyin yin aiki tare da gabatar da shawarar ranar sake buɗe iyakokin nan tare da nuna alkawalin da aka yi na yaƙi da satar shinkafa da iskar gas. Sanarwar ta ce za a kafa kwamitin gudanar da kasuwanci da ya hada da ministocin kwadago na kuɗi da na kasuwanci na ƙasashe uku. A jihar Zandar wurin karɓar ƙasa na mainari misali ne ga na magance fari da talauci amma kuma ya dace da canjin yanayi wannan shine dalilin da ya sa masu aiwatar da tsarin tattaunawar canjin yanayi suka ziyarci gun wannan satin sun halarci Zandar don taron su na shekara zuwa shekara shugaban Abdullahi Isa ya yi wa Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. mu iske mutane na garin wanda suka aikin sun kwatanta mana irin alherin da suka samu na aikin sai muka ga kuma wurin ciyawa ta dawo itacen da sun sa kuma har sun girmama suka kwatanta mana yanzu ma wasu irin kwarukan daji ma da sun ka bace sun dawo wurin kuwa bisa shi kuma suna da ciyawa wurin kenan ana iya kwatanta wannan wurin yana cikin irin wanda kamata a gwaji mun je mun gani eh, abin da aka ce mai zan bai zan a ƙarƙashin aka yin shi duk irin abin da yadda suka da wannan babban makeken mangaza wanda suka sawa su suna da kuma sun gwada mana inda yaran su suka koyi aiki hannu tsakanin na lantarki barki tsakanin na sudir da na wasu abubuwa duka haka ganin kwa mun ga radio communautaire ta su kwa mu muna tsammanin irin wannan abun inda duk komin ta same shi aka sa musu kaya yadda ya kamata ana aiki ana fuskantar wasu matsaloli hakan gana na rashin aiki na yara ko kuma ana taimaka musu manoma yadda za su aikin su na na daji irin wani abubuwa su ne ya kamata a ce in ana da su za a fuskanci matsalolin canji yanayi canji yanayi dawa matsalolin mu ne munin gana karancin ruwa ne in akwai karancin ruwa akwai karancin abinci to dai akwai karancin abinci kan wani lokacin wani ruwa su zo kaka za a yi ana sa a yi ayyuka irin wanda ko da ba a fata ba a sami abincin ba ne zama matsala. A wannan makon mata mai da ke garin Kance na karɓan bakuncin shirye-shiryen zaben ƙwararrun 'yan kokowa don kafa rukunin jihar Zandar da zai shiga gasar kokowar karo na 41 da za a yi a jihar Maradi daga 25 ga watan Disamba. A ganin daraktan jiha na matasa da na motsa jiki na Zandar, zaɓin mata mai ya faru ne saboda dogon tarihinta a kokowar jihar Zandar. Musa Bunu ya yi wa Habu Sarki Salai ƙarin bayani. tarihin duka kokowar da magarin ta zama a kan departamentin kanci saboda guri ne wanda gaskiya wasan ya zamanto yana cikin zukatan mutane cikin al'adun mutane kowane guri in ka je kuma ana yin wasan wato shi ya ba su damar takobin da aka ce duka su mafi yawa yan mata mai ne suka ci kaga bala ya dauki sau uku barmas ya dauki sau uku langa langa ya dauki sau guda aliyu ya dauki guda ke takwas ko don kenan shi wannan na taran tasiu ne ya na ka gani kenan duka tarihin wato koko da maganin ya zamna a bisa departamentin kanci don saboda gaskiya sun yi kwazo sun yi hazaka sun yi hutawa sun yi son abin an can ma duka suna so to muna shi da wani yan kore-kore da mutane suke yin shi to shi ko ai bashi da hujja Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a filin ye tare da rediyo muryar talaka. Akan lamba 95.5 gajeren zango. Studio Kalangu. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. tun shekarar 1963 ne haɗin gwiwar gaba. na jamusawa da ke aiki a nan Nijar bisa musamman hanyoyin tushe rarraba ƙananan hukumomi shugabanci mai kyau da kuma tanadin abinci har ma da ilimi a cewar shugaban wannan haɗin gwiwar ayyukansu na taka birki ne dalilin rashin tsaro musamman ma a yankin tilaberi christine plastrotman shugabar bada haɗin kai a ofishin jakadancin jamus a niger ta yi wa rahidatu su na ƙarin bayani Ofishin jakadancin kasar Jamus na mai da hankali kan fannin rarraba ƙananan hukumomi da mulki nagari, noma mai inganci don samun isassar maka haka zalika muna taimakawa a fannin kiwon lahiya da ilimi da horo a bangaren firamare da kuma tahiye-tahiye da ayyukan matasa. Me kuke yi a wa'annan wurare? le de Misali a fannin noma muna saka jari don karfafa kananan noman lambu haka zalika muna da wasu tsare-tsare da ke taimaka ma kungiyoyin manoma don su samu sakamako na gari. Kenan abun ya shafi ne kawai wuraren da suke kusan ruwa? Wannan su ne gurare uku da ƙasar Jamus ke gudanar da ayyukanta cewa da Tilaberi, Tawa da Agadas da kuma Zandar, inda a nan ma muke aiki da wasu proje. Ayyukan da kun yi a nan Nijar na ci gaba. Wanda ake iya gani zahiri su ne a ƙananan noman lambu da kuma makarantu da asibiti da muka gina. kuna da adadin su. Akwai wuya mu ƙayyade adadin ayyukan namu suna da yawa sosai. A yanzu haka akwai wani tsari da zai gina akalla makarantu biyu a cikin kowace komin ta a jimilce makarantu 100 zuwa 120. A wannan shekara ne ko kuma shekaru masu zuwa. Tsarin ya soma za a fara ginin shekara mai kamawa. A wannan lokaci menene gurinku a nan Nijar? Muna kawo tamu gudunmawa a fannin tsaro saboda wannan al'amarin yana kawo mana cikas a cikin ayyukan namu musamman ma a bangaren Tilaberi da Tawa. A Tilaberi akwai makarantu da an ka rufe, wa'ansu kuma an ƙone su. Shin akwai taimakon da kuke badawa domin yaran nan su ki gaba da karatunsu? Nan ne ma muke da matsaloli masu yawa, tunda a guraren da makarantu ke rihe ba mu iya aiki a nan. Akwai wurare a mutanen Nijar da ba su da tsaro. Shin kuna aiki a wa'annan wuraren ne ko kuma kun tashi da wa'annan wurin? To abin ya euh, kasu ya rabu wani lokaci muna barin gurin tunda ya kamata mu kare lahiyar ma'aikatanmu akwai ka'idodin da ya kamata mu kiyaye amma muna ƙoƙarin zama ko da yake akwai wuya. Ƙarshen labarin namu na yau kenan da ni a Arimi.